وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألفية السيوط أقدم الجرح ولو أجله أكثر في أقوى وينفصله فصله فقال wato wa kuddimar ana ta'dil kenan ana gabatar da jarhu akan ta'dili ina ji wannan ayi walau addalahu aksar ko da mafi yawan jama'a suka adaltar da shi wato wasu mutane sun ce wani mutumin kirki ne wasu suka ce wani mutumin banza ne kaga an samu jarhu al'adil ko wasu sun addala shi wasu kuma sun jarraha shi to wanne ne za a gabatar tunda malamai sun yi sabani akan mutumin eh? to a ka'idan malamai suka ce ana gabatar da aljarhu ana gabatar da waɗanda suka aibanta shi akan waɗanda suka adaltar da shi walau adalahu aksar ko da mafi yawan jama'a sun adaltar da shi fil akuwa ga zance mafi karfi kera akwai wani zance sabanin wannan akwai masu ganin idan mafi yawan jama'a suka ce adali ne za a je min za a jaru ya dauki ɗauki ta addini amma maganar da ya fi ƙarfi da zarar an samu saɓani wa'annan sun ce na kirki ne wani wa'annan sun ce na banza ne kuma su sun cancanci jaru wata addini malamai ne a wannan fanni to za a gabatar da masu aibantawa a gani a fil akuwa fa in fassalahu eh me yasa za a gabatar da masu jarrahawa me dalilin gabatar da su dalilin gabatar da su ga zancen da yake ya fi ƙarfi saboda li'anna ma aljari zafi ilmi tare da mai jarrahawa akwai ƙarin ilimi mai jarrahawa yana da ƙarin ilimi mai ƙarin ilimi kai malam jibrin ya san cewa wani mutumin kirki ne sai kuma malam shu'aibu ya ce wani mutumin banza ne na mu ɗauki da malam shu'aibu mu ajiye malam jibrin me yasa saboda malam shu'aibu na da wani ƙarin ilimin da malam shu'aibu ba malam jibrin ba shi da shi me ƙarin ilimin shi malam jibrin ya san shi ne mutumin kirki kawai kuma ji wannan mutumin kirki ne kawai amma shi wannan ya zo ya gano wani abu wanda shi wannan bai gano ba ka san sanin mutum mutumin kirki ne abu ne mai sauki kuna sallah tare da shi kuna kaza kuna zuwa wajen da awa tare kuna zuwa wajen kaza wajen kaza kuma gani amma daga baya daga baya sai ga shi wannan sai zai kama shi da wani wani mugun abu da kai ba sani ba shi wannan da ya zai kama shi da wani mugun hali ba da ba sani ba kai ka san shi da kirki ne sai wannan ya kama shi da ne da mugun hali kaga ai wanda ya kama shi da mugun hali yana da wani ƙarin ilimi wanda kai baka sani ba kai kirkin kawai ka sani kullura da zaran an kawo jarwa ta'dil to wanda ya zo ya ce wani mutum banza ne shi ake sauraro a wajen ilimin hadisi saboda tare da shi akwai mai ƙarin ilimi ko ya fata wannan yawwa fa’in in fasalahu idan ku ya yi tafsilin shi ba, fa qala min mutaba auna nafaf idan shi mai ta'dili din idan mai ya yi tafsili gare shi yace taba minhu ai ya tuba daga gare shi mana yace ba kana magana shan giya ba ne? eh da ya sha giya amma ya tuba ba kana maganar wasa da mata ba ne da ya yi wasa da mata amma ya tuba a gani ba kana wato ya faɗi jarhu ɗin ya ce maganar jarhu da kake magana na san da shi amma menene ya sanya na ce ba mutumin kirki a ba mesa na ce shi mutumin kirki ne yanzu ai laifin da kake tuhuma shi ya tuba kaga ya yi mai ya yi tafsir faƙala ya ce taba minhu ya tuba daga gare shi auna fahu wani ko kuma ya kore ainihin wato wannan laifin a gaban shi Ya ce maganar da ake cewa wai yana wasa da mata ƙarya ne an gane ya kore shi da hujja to sai a gabatar da wanda ya yi tazkiya ne a gabatar da wanda ya ce miki ne adili ne saboda mai yasa za a gabatar da wanda ya ce adili ne ya faɗi abin da ake aibata shi kuma ya kore ya kawo hujjoji akan cewa mutumin ba shi da laifin kaga shi ya nuna ya san me ya san da laifin amma wanda ya zo kawai ya ce wani mutumin kirki ne wannan kuma ya ce wani mutumin banza ne shi wancan din mai cewa na kirki ne bai san da wancan laifin da ake tuhumar wani da shi ba za a saurari ne mai jaraha wannan eh وليس في الأزهر تعديلا إذا أنه روى العدل ولو قص بالله وليس التعديل walaysa ta'dilan fil azhar ba wai adiltarwa ne ga zancen da ya furin jayi idza rawa an al idan adili ya ruwaito gare shi idan adili ya ruwaito daga gare shi baya nuni akan cewa shi adili misali a ce imamu malik ko imamu sha'abi ko imamu zuhuri ya ruwaito hadisi daga mutum kaga dai wa'annan zarata ne a wajen a wannan fanni ko to da ya ruwaito daga gare to shi malik fiƙa malik adili ne ko imamu sha'abi adili ne sai roto hadisi daga mutum wannan baya nuna cewa mutumin adili ne ai tun da kaga imam malik ya roto hadisi daga wani ai magana ya ƙare ko kaga imamu sha'abi ya roto daga wani ai magana ya ƙare ku fahimci wannan to ruwaitowar shi daga gare shi ko imamu shu'ba ko yahaya al-qattan in sun ruwaito hadisi daga mutum shi ne ma'ana walaita ta'adilan fil azhar ba wai adiltarwa ba ne ga zancen da ya farin jayi izarawa an al'adul idan adil ya ruwaito daga gare shi walau kusa da ko da an keɓance shi da wannan zan ko da an keɓance shi da cewa adili ne ya ruwaito gare shi ko wani baya ruwaitowa sai ga adilai wani baya ruwaito hadisi sai wajen siƙa ko da an faɗi wannan in dai misali malami ya ruwaito hadisi babban malami kamar shuba ya ruwaito hadisi daga mutum amma mutumin majhul ne kun gane mutum menene shi majhul mutumin majhuli ne sai kuma ajin sai imam malik ya ruwaito ko imam shuba ya ruwaito ko ya haya alkasar ya ruwaito to har yanzu ba za mu ce mutumin sika ba mu ce tunda kaga imam ya haya ya haya alkasar ya ruwaito daga wani kawai wani sika ne a wannan ba hujja bane an gane sai sai idan an ambata mana sunan mutumin mun san shi kuma an yi bincike an tabbatar suka ɗin ne wannan shi ne ƙa'ida na malamai ƙa'ida wanda ya farin jayi a wajen malamai na mutsalau na kan wannan matsala ɗin na wa in ya kul haddasa malla la an tahim aw sikatu aw kullu shaykin li musim wa in ya kul idan ya ce haddasa malla an ta man malla an tahimu haddasa wanda ba na tuhuma shi ya bada wannan hadisi idan ya ce haka haddasa ni man la an tahimu shin za mu ɗauka mutumin amintacce ne ya ce haddasa ni Malla, la attahim wanda ba na tuhuma shi ya bani labarin wannan hadisun ah, wanda ba na tuhuma ya bani labari wane ne wannan wanda baka tuhuma aikin da imamu shu'uba ya ce baya tuhuman shi a ya zama fika shi haka ne la to in baka tuhuma shi ga mana sunansa gayan abun za mu ce imamu shu'uba ko yahaya al-qaddan ko malik ko laifin sa'ad gaya za mu ce sun azirtar da shi ko to mun ce sun azirtar da shi to ai a gaya mana sunan mana don mutum kila wasu malamai suna da wani ra'ayi daban kan shi kila wasu malamai sun jarraha shi ko tun da imam malik ya ce haddasa ni man la'atta ko haddasa ni sika sai mu ce to wannan sikan ya sunan shi aka ce ai ba sai an faɗi sunan shi ba sai mu ce sai an faɗi sunan shi idan ya zama to imam malik ya san sika ne to wataƙila wani ya kama shi da wani zunubi ko wani laifi wanda ke hukunta a jara malik bai sani ba kun ko gane wannan ko to me za a yi a gaya mana sunan dan ayi bincike a kan shi dan malamai suna samun sabani wajen adaltarwa da kuma wajen jarahawa kun gane ila kai din ci. kullum za ka yana sai ban mutum ce kai wallahi wani mutum kirki ka ce ha hm, ai malam bai san shi bane mun ga malam yana yawan shige ma wani malam yana ɗauka wani mutum kirki ne wallahi da malam ya fi kowa yi wani da bai kinda bai ringa yaban shi ba to wani fa na da hali kaza na san malam bai sani ba yana fa da hali kaza malam bai sani ba a unguwar mu fa yana zuwa kaga yana ta wasa da yan mata yana taba jikin amma malam yana nan yana ba mutumin kirki kawai shi kuna ne kaga anan wajen ga ɗabi'a wanda wasu sun sani amma malam bai sani ba sai malam ya ɗauke shi fiƙa har ma yana cewa haddasa neman la'ar ta himu alhali shi mutum ne mutaham mutum ne wanda ake tuhuma na wasan gane to wannan abin yana da matsar muhimmanci don ka ji babban malami ya ke haddasa liman la'atahimu a cikin sinadin hadisi kada ka ce to wannan mutum ba shi da matsala zai iya yiwuwa yana da matsaloli ma na wasu kato ko kuma sika ko haddasa ne sika a kullu shaykin li ko kuma duk wani shehi duk wani malami da na siffanta shi cewa suka ne kawai suka ne shi a gane ku? da sikatin sun marawa an muhammin la yi ta fa'ala su ne fa'ala wato ko kuma duk wani kullu sheke musima da sika duk wani malamin da aka siffanta shi da suna cewa sika ne shi sun marawa an hubham sannan sai wani bubhamin mutum waye bubham sun ce a cikin hadisin akwai wani bubham ne ma na bubham wani mutum da fafe kama ce haddasa ne rajulun wannan rajulun ya zama mubham haddasa ne malla aka ji mubham ne shi an gane haddasa ne shekul salih to duk wannan gaba ɗaya mubham ne dole sai an yi bayanin wane ne wannan shekul salih wane ne wannan sika ɗin a faɗi sunan shi mutan shi an gane to in yace duk wani malamin da aka siffanta shi wasimali da sika ثم روى عنه مبهم لا يكتب على الصحيح على الصحيح malamin da aka siffanta mu cewa shi tsika ne sannan sai wani mubham ya ruwaito hadisi gare shi an ce wannan malamin tsika ne to bayan an ce tsika ne sai wani mutum mubham ya ruwaito gare shi da shi wannan tsika ne to wannan mubham ne shi ma za mu ɗauka tsika ne shi ba an gane ba zai yiwu shi ma tun da shi wannan shegin ya ruwaito hadisi daga mufaham to wannan mufaham za mu ce tun da malam wani mutumin girki ne in ya ruwaito to zai ruwaito wajen mutumin girki ne ba da a'a wani ba haka bane la yuttafa ba a wadatuwa da wannan magana ala sahih da zance ingantacce fa ala ne ka san da wannan eh wa yuktafa min alimin fi haqqi man qalladahu wa qila la bai wuce ba shi shi da ke ah, wancan saboda an yi shi ah. an yi shi masu wa yuktafa min alimin ana wadatuwa daga malami ana isuwa ga malami bi haƙƙin man kallaga ga haƙƙin wanda yake ne shi a gani idan mutum na takalidi da malik sai malik ya ce wani sika ne to shi kuma ya zan mukallidi ne shi shi mukallidi ne bai da wata ka'ida na gane abu ana yana wadatuwa da maganar malamin shi a gane wakila aka ce lafi ce ina ba wannan magana ko da misalin yana ta dalili da mutum sai mutum ya ce wane tsika ne to wannan magana baya zama dalili a gane eh summa mai yau wakila la summa lam yuban sannan ba a yi bayani ba malam yuban matsar ba a yi bayani ba idan har kana ta dalili da mali ko kana ta dalili da shu'uba ko ya haya alkatsan ko su biya da sauri to in dai ba sun ma bayanin yadda aka yi zama sika ba da za ka yi dalilin su ba kuma ita wani ko shi ne A in fassalahu faƙala ne rubuta ba idan shi ya yi tafsiri shi wanda ya ce fulanun sika ko fulanun a ya ce wanda fulanun sika ne shi mu wani ya ce wani wato mutum banza ne misali to wanda ya ce shi sika ne sai ya yi tafsiri ya ce wani adili ne shi da yana da laifi akwai wani laifi da yake da shi na fasikanci amma yanzu ya tuba sai ya faɗi da yana shan giya amma ya tuba da yana wasa da mata amma ya tuba da yana kaza amma kaga ya yi tafsiri idan ya yi tafsiri fa kala taba minhu yace ya tuba daga wannan laifin auna fahu bi wajhi ko ya kore shi a gaban shi ya faɗi irin laifin kuddima man zakawu to wanda ya yi taskiya din shi za a gabatar tun da ya riga ya faɗi laifin kuma ya yi tafsilin kurakuran da sauran walaita ta'adilan fil azhari ba wai ta'adili bane ga zancen da ya furin jayi idan adili ya ruwaito shi walau kusa ko da an keɓance shi da wannan cewa baya ruwaitowa sai ga adilai ko da an keɓance shi da wannan wa in ya kulman la'atarin haddasa idan ya ce haddasa man la'atarin ai haddasa ni man aka atahimu wanda bana tuhuma shi ya bani labari shin wannan ya fitar da shi daga daga jarhu har yanzu dai ka gaya mana baka tuhuma shi wane ne baka tuhuma eh ko kuma yace haddasa ni sika aw kullu shaykhin usima li bi sikati ko kuma duk wani shehi wanda aka siffanta mun cewa shi sika ne sun marawa sannan sai ya ruwaito daga mubham la yuktafa al sahih ba a wadatuwa da wannan gazance ingantacce wannan mubham din muna so mu san wane ne shi shi ma ka san da wannan magana wato ana wadatuwa daga malami ga haƙƙin wanda ya tagalidi da shi idan mutum na tagalidi da imamu shu'ba sai imamu shu'ba ya ce wani tsika ne kawai zaka yarda an ce ina ba a dogara da wannan matakar ba a yi bayani ban ka ce wani tsika ne me yasa ya zama tsika na'am ya ce mai sai in ya ce haddasani ya haya za ce wanne ya haya ne alkazan ko ya haya arrazi ko ya haya kaza tun da ya haya ne kuma an kasa gane da ya haya har yanzu ne mu hamu irin wannan na da yawa cikin sayar bukari zai ce sufiyan Ta mutum ya kasa gane na sufiyan sauri ne ko sufiyan bin uyaina ko wani su ko wani su ya sai suke kasa sai mutum ya lura ya duba rijal din sai ga duba akwai rijal din da suke kebanta ne da su gyara bin uyaina akwai wanda suke kebanta da su gyara sauri to mutum ya duba ɗaliban sai gane malamin ko ya duba malaman da zai karantar da shi wancan da zai gane su waye shi na'am اختصار الحديث ايه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اختصار الحديث wato takaita hadisi amma amma ikhtisarul hadith fa ala amma takaita hadisi kaga hadisi mai tsawo ba hadisi ne mai tsawo sai mutum ya rojo shi zai kawo shi gajere sai ce alhadis a gane sai dan ɗiba abin da yake so a cikin hadisi sauran abubuwa sai ya bashi ce alhadis sai ce hadisi ne mai tsawo amma nan na tsaya fal aksaruna ala jawazi mafi yawan malaman hadisi sun tafi akan halaccin takaita hadisi bi sharti an yakuna allazi yakhsuru aliman da sharadin wanda yake takaita hadisin ba malami ne A gari, wanda zai takaita hadisi yayi summarize din hadisin malami ne shi na'am li anna al-alim la yanqus min al-hadith illa ma la ta'allaqa lahu bima yadki eh, domin shi malami baya tauyewa daga cikin hadisi illa ma la ta'alluqa lahu bima yadki sai dai tare da sai dai abin da ba shi da alaka da abin da ke wanzar da shi a gare shi an gane wato abin da ba shi da alaka da abin da ke wanzar da ma'anan hadisi bai haitu lakar takhtalifu dilala ta inda dilala din bai sabawa a gane idan an yi takaita hadisi sai zama takaitawa zai sanya dilalan hadisin an gane ko ya saba ya zama to ya lalata ma'anan hadisin ta inda ba zai ba da ma'anan abin da ake so ba wala ya bayan kuma baya lalata bayani hatta yakuna al-mazkur wal eh, bayani baya lalacewa har sai ya kasance abin da aka ambata da abin da aka shafe da matsayin labari ne guda biyu wannan abin da ya faɗa da abin da ya shafe kamar labarurka ne guda biyu wannan labarin ya kai ƙarshe abin da ya yanke wani magana ne daban wanda bai lalaka da wannan wanda in an shafe shi bai lalata ma'anan hadisin bai lalata hujjar da ake so a kafa au ya zillu alama au ya zillu ma zakarahu ko kuma abin da ya ambata ya zama yana nuni akan abin da ya shafi akwai sanda in ka ambaci wani abu abin zai nuna mana sauran ma'anan kun gane bi jahili fa innahu qad yanqusu malahu ta'alluq shi jahili yakan tauye abin da yake da alaka da ma'anan hadisi sai zama to abin da yanke din na ya lalata hadisi bai da wani tasiri kamar mutum ya bar istisna'i a cikin hadisi hadisi akwai istisna'i sai ya bari kaga ai ma'ana hadisi gaba ɗaya ya lalace arwaya bin ma'ana an yi karatu na walakun salam hadisin da ya zo da asab ai ba za a yanke zuciyar ba da dole ne sai an karasa eh, sai zana da alaƙa da juna sai wannan an cire an lalata ma anan da idan ka yanke to ai mai son ya koya ka so ya mai abubuwa da yawa eh نعم تفسير في علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فوائد معرفة سبب النزول wato fa'idojin sanin sababin nuzul na bi ma'rifat wanda wannan yana daga cikin abin irin masu da'awon ƙur'ani zalla ba su da masaniya kan shi kama ɗaya mai da'awon ƙur'ani zalla ba zai iya gaya ma dalilin saukar da aya ba saka zai ta gundarin aya ne ba tare da ya san sababin saukan ba kuma rashin sanin sababin saukan zai lalata mai sanin hakikanin ma'anar abin da aya ke karantarwa kun gane ai to ga sanin sababin saukan aya yana da fa'idoji masu yawa amma ta kuma yana da darajoji su ma jamma ai kafira masu yawa minha daga ciki akwai alfa'idar sulhula fa'ida na farko ma'arifatul hikma allati min ajliha shari'a wato sanin hikima wanda saboda wannan hikima ne aka shar'anta hukunci me yasa aka shar'anta hukunci kaza ka san hikima din wala shakka anna ma'rifatul hikma tahfizu al-mu'min ala tanfiz ahkamillah ba makawa cewa lallai sanin hikima yana motsar da mumini akan ya zartar da hukunce-hukuncen Allah yadda ya dace wal'amal biman bima da kuma yin aiki da abin da ake umurtar shi da shi na'am lima yatajalla dalla da al masalih saboda abin da zai bayyana gare shi na maslahohi walmazaya da darajoji ba mutarattaba ala da zai al ahkam wato wanda ke jerantuwa maslahohi da darajoji da suke jirantuwa akan zartar da wa'annan hukunce-hukuncen ko zartar da wa'annan hikimomin wal amalu bi hadhihi al awamir wato yin aiki da wa'annan umurce-umurcen da yin aiki da wa'annan Wani umurcen walina iz yuqawwa billah imanu zalika man wa aina ma tuwallu daga inda kuka juya wajen wajhullah nan fuskan Allah yake kaga idan mutum ya duba wannan wani zai iya sallah kawai kallon abin shi an ce duk daukar juya nan fuskan Allah ya ashe in mutum zai yi sallah ba sai ya kalli ka'aba ba alhali ga wasu ayoyi kun sun nuna wajen haisu karashta fa wanda waje haka shaɗar masjidin haram an gane wani ko to kaga a nan wajen ga wancan aya ce duk inda kuka juya nan fuskan Allah yake nan kuma kaza to wani na iya ɗaukan wancan aya in zai yi sallah ya kalli kudu ko ya kalli arewa amma idan mutum ya san dalilin saukan ayan ba zai yi haka ba ko me dalilin saukan ayan akwai asbabun nuzul da yawa an saukar da ayan game da yaƙi ne idan ana yaƙi ana komawa da kafirai duk inda mutum ya kalla sallah yayi an gane ana yaƙi wato yaƙi ya tsananta ko ba maganar kallon gabas ko kallon kaza duk inda kalla yayi sannan abin da ya shafi nafila shi ma an saukar da shi kan nafila idan mutum ya yi sallar nafila sai ya kuskura alƙibla ga inda alƙibla yake nan shi sai ya yi kuskure sai kalli wani waje sai da ya gidan da sallar sallah ya yi ko kuma ya zama to mutum ya sallar nafila akan dabba an gani idan mutum ya sallar nafila akan dabba shi ma ka zarik fa aina ma wallu fa samma wajhullah an gani in dai mutum ya sallar nafila akan dabba ko ina ta kalla mutum zai yi sallar shi to duk waɗannan wurare da na faɗa kamar yadda ibn kasir ya yi bayani akan suna daga cikin asbabun nuzul na shi wannan aya ɗin. saboda da zarar mutum ya gano wannan sai san dalilin da yasa aka yi wancan magana sai gane cewa wannan aya ba shi da babu wani karo da ya yi da wancan ayoyin da muka kawo ku ban wannan shi ba sallah shi ma dai ya shiga eh wahina a lokacin nan Bikon wa billahi imanu wahina izin yuqawwi imanin billah ko kuma a lokacin ya kuwa imanin billah imanin shi da Allah zai ƙara ƙarfi wa ya'zumu fihi yaqinu kuma yaqinin sa zai ƙara girma kama annaha targhabu ghayril mu'min kama kama yadda ita tana kwadaitar da wanda ba mu'minai ba fil iman bi ahkamillah wajen imani da hukunce hukunce Allah yana kwadaitar da wanda ba mu'minai ba su yi imani da hukunce-hukuncen Allah da hikimominsa. domin yana bayyana gare cewa lalle waɗannan hukunce-hukuncen lam a basar ba a shar'anta su da wasa ba akwai hikimar da ya saka shar'anta su inna ma shuri'a bitaqiqi kawai an shar'anta su ne don a tabbatar da maslaha na mutane Wala amal ala rasi makanatiya. da kuma yin aiki akan ɗaukaka matsayinta yin aiki akan ɗaukaka matsayinsa misali wato matsayi nawa matsayi na bashariya ke hagu to fa'ida na biyu na sanin azbabin nuzul ala fahimin aya wato neman taimako da sababin nuzul akan fahimtar aya aya ma'ananta baya fitowa in ba sababin nuzul wa da kusar da mushkila gare shi al imam al wahidi wato ya ce la yumkin ma'rifat tafsir al-aya dun wato bai yiwuwa a san fassarar aya ba tare da an tsayu akan ta ba kenan ɗan qur'aniyun kawai ban kaura suke yi mutum ya ɗauki aya ya duba gundarin ta kawai ya kama fassara ba tare da ya san dalilin da yasa aka saukar da ita ba to ba karamin ɗan ta'adda ba ne shi an gane ko bayani sababin nuzul da kuma sanin sababin nuzul in ba a san sababin nuzul ba gaskiya ta'addanci ake yi qala ibn taymiya ma'rifatu sabab an-nuzul yu'inu ala fahm aya sanin sabab an-nuzul yana taimakawa wajen fahimtar aya inna ilma ilma bil musabbab wato sanin sababi yana gadar da sanin abin da aka sababa din na muqalal imam ibn daqiq al-imam ibn daqiq al-id ya ce sabab an-nuzul tariqul qawi fi fahmi ma'ani al wato sanin sabab an-nuzul hanya ne mai ƙarfi? wajen fahimtar ma'anonin ayan Qur'ani wa min amsalati hadhihi fa'ida daga cikin misalin wannan fa'ida din ta'ala walillahi al-mashriq wal maghrib hmm. Allah ke da gabas da yamma duk inda kuka fuskanta nan fuskan Allah yake ashe gabas kada ka ce sai mu ya kalli gabas da gabas da yamma dinna Allah ne baka da kuka fuskanta nan fuskan Allah lalle Allah mai yalwatawa ne ko masani fazahiru hadhihi al-aya yufidu anna lil-insan an yusila an yusalli ila ayyati jiha yurid yurid at-tawajjuha ilayha cewa lalle mutum ya samu an yi yusalliya ila ayyata jiha yuridu at-tawajjuha ilayha ya fuskanci kowane irin bangaren da yake so ya kalla ko ina mutum zai iya kallo wala ya yajibu alayhi an yatawadda nahwa al Kaaba. baya wajaba a gare shi ya fuskanci wajen ka'aba ba dole bane sai ya kalli ka'aba tunda Allah ke da gabas kuma shi ke da yamma sawa'un kana muqiman aw musafiran shin daidai ne ya kasance mazaunin gida ko matafi walakin idza alima anna al-aya nazalat fi nafilati safar sai dai idan ya san cewa ayar ta sauka ne kan nafilan tafiya idan mutum yana tafiya akan dabba zai iya kallon ko ina misali Allah ke da gabas da yamma ko kuma game da wanda bai san alƙibla ba wa sallah bi ijtihadi bai san alƙibla ba sai ya yi sallah da nufi, da ishtihari ya ta tabayyana annan zahirin aya gairu murad yana bayyana cewa zahirin ayan ba shine abin nufi ba kawai abin da ake nufi shine sassautawa da sallar nafila ga masafi wa tafsir alamar lam ya arif alqibla da sassautawa ga wanda bai san alqibla ba wa sallah bi ishtihadi sai ya yi sallah da ishtihadin sa za mu ji sauran ƙarin bayani a sai a duba ingancin sabanin su suna yin sabani wasu sun kawo hadisai da rigon sun kawo sanya ya ga ba wani sabani ne mai sassi za ka dauki wanda ya inganta ne an gani wani ishi ya ne wani kuma ya faɗi haka tabbas abin da ya faru wani faɗi adadi ma mu yawa za su iya wani da tabbas an ga ba za a yi ba wani dalili ba ne shi sabon nuzu ya kamata a wanda yake da tabbas ko ga mafi rinjayen zato ya faɗi kaza shi za a saurara ba kowa da kowa ba na kamar yaya misali kamar fatiya aha eh amma za ka iya kawo mana misali tunawa misali ka tana da wani misali don hankalin ya kai zuwa da abin da kyau takrarin nuzul akwai sura wanda tabbas ta wato ana maimaita ta ana sakamakon fatiha an saukar da ita da yawa shi yasa wasu ke cewa fatiha makiya ce ko madaniya ce ce ba ka da iko ce fatiha makiya ce ita kadai wata daga cikin sura wanda sababin ta ya maimaita sauransu akwai surori akwai ayoyi wanda an mamaita su da yawa na'am eh hmm. idan mutum ya ga cewa lokaci zai wuce ka ce lokaci zai wuce lalura ne Inda lalura ne lokaci zai wuce sai mutum ya yi sallah a mota kuma ka san kai sallah in kai sallah mota tana juyawa wasu ka ce in dai za ta tsaya akan alkibala ɗaya za ta juya ba za ka iya sallah wasu ka ce a kawai lalura ya kama da ba da ka iya ko ina ta kalla ka kai sallah ka lalura ne amma shi fila ko da lalura ko ba lalura za ka iya yi hmm? sai da shekku sami ya ce baya goyon bayan mutum ya yi sallah kan a mota zai mutum ya mutu ce za ka yi sallah hankali ana so mai sallah hankali ya zama su tare da Allah ya zama akwai khushu'i akwai kaza shi shi in dabba ne akwai yadda za ka yi da shi amma na mota yana da matsala sosai sai kai mutum lahira saboda sarrafa shi da su. in dai wani ke tukawa kaga kai kai sallah ya da sauki wannan in lalura ya kama ba yadda ka iya kana cikin tafiya kuma ba a tsayawa sai nan da wajen awa uku za a tsaya kuma gashi lokacin sallah zai wuce shikenan duk kai sallah ai wani wani ana jin tsoron tsayawa a wani dajin kamar dajin birnin gwari yanzu wanda fashi yayi yawa da kuma wasu abubuwa mutane da yawa suna jin tsoron tsayawa wajen da gudu za ka ana wucewa saboda ba sa jin suna jin tsoron yan fashi su tsare su ko kidnappers su tsare wa iyaz billah na ahkamul jana'iz eh. الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يجب على المريض abin da yake wajaba ga mara lafiya alal marid an yarda da qada'ina ya zama wajibi ga mara lafiya ya yarda da hukuncin Allah kauni kadari wasbir ala qadari yayi hakuri akan kaddaran Allah abinda Allah ya kaddara mai a matsayin shi na mai imani to ya kamata ya yarda da shi yayi hakuri da shi za ga wani lokaci mutum Allah ya jarabe shi da hukuncinsa wato yana da ciwon siga ciwon siga ya tsananta duk maganin da ya nema bai samu sauki ba sai a ce sai an yanke kafan kaga wannan jarabawa ce ta Allah shi wani sai fa an yanke wannan kafa to wannan yanke kafan da aka yi jarabawa ne daga Allah ya dauki abin haka ko kuma ya zamanto wasu gabobin da su shanye ya samu paralyze saboda hawan jini ko abin da ya kama da wannan to duk irin wayannan gaba daya a matsayinka na mumini kada ka dauka Allah baya son ka ne a'a kawai ka yi haƙuri akan abin da Allah ya kaddara ma wani sinu zanna da rabbi ya kyautata zato da ubangijinsa cewa Allah subhanahu wa ta'ala da yi min wannan ya jarabe ni dai don ya kankare min zunubai na sannan kuma ya daga ni da mai da daraja zalika sayrullah wannan shi ya fi alkhairi gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ajaban li amril mu'min ajibtu ajaban li amril mu'min hmm. yi mamaki gayan mamaki ga al'amarin mu'min inna amrahu kulluhu khair wato al'amarin mumini dukkan shi gaba ɗaya fa alkhairi ne mumini kamar icen dabino ne icen dabino babu abin yarwa gare shi an gane ko to shi ma mumini al'amarin shi gaba ki ɗaya alkhairi Wale-sa zalika li ahadin illa lil mu'min wato wannan sifa baya tare da kowa sai ga mumini mumini kawai ke da wannan sifa din a ce komai nashi alkhairi ne in asabatu sallah shakara wato idan farin ciki ya same shi zai gode ma Allah kana kai Allah sai ya zaman toshi shi ya fa alkhairi gare shi wa in asabatu sama ya ci jarabawa ha ya ci jarabawa ya samu aiki mai karfi ya samu aiki mai karfi wanda zai samu albashi sosai haka sai ya yi yayi farin ciki ya sai abun hawa dama yana neman abun hawa da zai ringa ainihin zirga zirga ya ringa ɗaukar iyalansa ya ringa kaza ya ringa kaza sai gashi ya samu abin hawa mai kyau mai sauki sai ne ya yi farin ciki ya samu mahalli sai ya da yana biyan kudin haya ana ta wulaƙanta sai gashi ya samu mahalli mai kyau mai faɗi sai ne sai ya gode ma Allah to haka idan ya zama to abin farin ciki ya same shi zai gode ma Allah zai shukur wani asaka na khairar lahu kowa ya san shukur ai ba wai kawai ba ce alhamdulillah alhamdulillah na ci jarabawa alhamdulillah na samu aikin da nake so alhamdulillah Allah ya bani da da namiji dama ina neman da namiji wanda zai taimaka mu wajen gudanar da al'amurana to shi kenan mutum ya faɗa da baki ya shukur la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid me ma'anar shakartum shine mutum ya aikata aiki wanda zai nuna ya gode ma Allah din an ce yaba yaba menene kyauta tukuiji mutum ya ma kyauta mutum ya maka wani abu ka bashi tukunci ka yaba kyauta ke ne gane to mutum Allah ta'ala da ya baka ni'ima sai ka tsaya cikin dare kana ta nafilfili kana ta nafilfili ta hajjuki ko ka tsaya kana ta yin azumi na nafila ko kuma ka zo kana ta sadaka kai amfani tun da Allah ya mun wannan ni'ima ni ma bari in taimaki talakawa bari in taimaki kaza kaza to kayi shukur an gane wannan ko sai mutum ya faɗa da baki zuciyar shi ya kudurce sannan ya yi a aikace shi ne ma'ana la'in alayin shakar la azidan da ku Allah ya baka lafiya ya baka ilimi amma kana saba shi kai shukur ba kai shukur ba na'am fi wato in Allah ya baka ni'ima kai sabon gida ka zo ka yanka sa in ka yanka sanuwa ko ka yanka rago ko ka yanka kaza ka yi girki ka siyi kayan kayan ainihin tsotse-tsotse irin su five alive irin su juice irin su kaza irin su kaza ka siya ka gayyaci mutane a zo a ci abinci sannan a yi maka addu'a a sanya maka albarka duk yana daga cikin shukur don ka ciyar da wasu mutane a san da ka gayyato walima kada ka ɗauka kowa a koshe ki wallahi wani yana cin yunwa da, ba yana tunani ina zai samu abinci sai gashi ka mai waya ka ce wani ina ka ce ina gayyatar ka walima gidana sai daga hannu shi alhamdulillah ya ce kamar wane ya san halin da nake ciki a lokacin da kai wannan ka biya bukatun mafi yawan mutane a babaka sani ba kai eh wani idan cuta ya same shi sai ya yi haƙuri sai ya zama to alkhairi gare shi shi ya fi alkhairi kamar yadda ce mutum ya samu cuta yana mumini wannan cutar da ka samu a matsayin mumini baya nuni cewa Allah baya son Don dan wanda yake wawa wanda bai san abin da yake yi ba sai ce ga kafiri wani yana ta sako amma Allah ta ƙara bashi lafiya ga dan bid'a wani kamar wani ya ce ga ga ga dan bid'a wani mutane da yawa sun mutu sun bashi wannan shi ya nuna alaman cewa ya kowa imani ya kowa kirki da a ce bid'an shi bai da kyau da bai dade a duniya ba amma ga shi kullum muryar shi karuwa yake kuma karfin shi karuwa yake shi na bid'a ne amma ga mutanen kirki malam wani yayi zamani da dan bid'a malam wani ya mutu malam wanda ya yi yanzu ɗan biri amma ya zama da ƴaƴan shi yake bugawa ko jikokinsa to wannan alama ne cewa biri an faɗin nan ba a bai da kici gaskiya na matan gane to mutum ya yi kuskure mai yawan gaske in ka ce haka to shi asalin wanda aka zo da saƙon shekara nawa ya a duniya asalin wanda aka zo wanda Allah ya ba saƙon shekaran sittin 60 da nawa shekara 63 a duniya to shi wannan malami da ya shekara 80 ko shekara 88 a duniya kaga kenan rayuwar shi ta fi tsawo fiye da na manzan Allah kenan ya fi manzan Allah wa yazbila da za ku ce kan wannan ashe dan Allah ya ba mutum tsawon rayuwa baya nuni Allah ya fi san shi khairun na man tsala umruhu wa hasuna amalu ya zama sharafi fiyayen mutane wanda Allah ya bashi tsawon rayuwa rayuwar sai tsawo kuma aikin shi kyau idan kai tsawon rayuwa cikin sabon Allah Allah ya ma salala ne kiwa ragon layya wala ya haka bannan da zina kafaru an na ma numli da kuma khairar da kada kafirai su dauka cewa jinkirin da muke musu a ba su tsawon rayuwa a ce shi ya fi alkhairi ga kawo kansu muna jinkirta musu ne don su ƙara yin zunubi mu ji daɗin yi musu azaba kun lura to shi kenan shi mumini don Allah ya jarabe shi da wannan abin da ake bukata shi ne ya yi haƙuri in ya yi haƙuri zai ci jarabawa zai zama alkhairi gare shi qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamutanna ahadukum illa huwa yusinu zanna billahi azza kada dayan ku ya kuskure ya mutu ala face yana kyautata zato ga Allah subhanahu wataala kenan idan dayan ku rashin lafiya ya same shi wato an nemi duk wani magani ba a samu ba kada ya ringa mummunan zato ga Allah na yi wallahi gashi Allah sai maganin kuma duk wani addu'a ba ina yi Allah ya ce a roƙe shi Tutu wani roƙo ina yi amma ba san me laiwa Allah Allah ya ba da lafiya ba wani za ga ga yanayin maganin shi ya nuni akan haka duk da zai faɗa da siga na faɗa shi wallahi malu malam wani duk abin da Allah ya ce yi abin da Allah ya ce yi na yi Allah ya ce a roƙe shi na roƙe shi Allah ya ce mutum ya riko da sababi na riko da sababi malam Allah ya ce ga duk yi, amma ni na rasa me ya faru to wannan inda zaka binciki zuciyar shi ba to so zaka dage rinda muna fatan gani kawai idan mutum ya ga wannan Allah ya mai wannan kawai ya san cewa Allah yana so ne ya daga shi da daraja Allah yana so ne ya kankare mai kurakurai ko abin da ya kama da wannan sai ya yi haƙuri ya ringa kyakkyawan zato ga Allah kada ya zama to sai da ya kusan mutuwa zai ringa na zato ga Allah ya yi mummunan mutuwa wa iyaz billah rawahu ma muslim wa bayhaqi imamu muslim ya ruwaito da bayhaqi da imamu ahmad an yi karatu bakara na'am wayan an yi kuna bainal khawfi wa ya kamata a gare shi ya kasance tsakanin tsoro tsoron azaba da kuma kaunar rahama idan mutum na cikin rashin lafiya yana ganin ciwo ya zo mai gadanganan zai iya mutuwa to sai ya tsaya tsakiya yana tsoron tsoron azaba kuma yana kwaɗayi kwaɗayi rahama a tsakiya ya kafu ikabar lahi ala zunubi yana jin tsoron azaban Allah akan zunubansa kuma yana kaunan rahaman ubangijinsa a gane yana kaunan insha Allah Allah zai gafarta mu insha Allah zan shiga aljanna rawahu a hadisi Anas eh na'am bi kace wala illa wa huwa yusiru dhann Allah zai zai shiga da shi aljanna ai shi wannan dama mumini bai dai ba tsammani daga rahaman Allah ko da yaushe kana rashin lafiya ka ɗauka insha Allah za ka warke kawai karka ce wannan ciwo kana daga na yanke hukunci da wuyan warke kane Allah ba a dai ba tsammani daga rahaman Allah eh saboda hadisin Anas radiyallahu an annan nabi sallallahu alaihi wasallam da kala ala shabi manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajen wani saurayi alhalin saurayin yana cikin magagin mutuwa sai daga ce yaya kace jinka yaya lafiyar ka bawan Allah inni arjula ya ce wallahi ya rasu da lalalle ni ina kaunar rahaman Allah kuma ina jin tsoron zanubaina ina kaunar rahaman Allah cewa insha Allah zan shiga aljanna amma kuma ina fa jin tsoron zanubaina kamar zanubi na zai iya shigar da ni cikin wani matsala فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قلب عبد في مثل هذا الموطن موطن إلا أعطاه الله ما يرجو yace wa'annan abubuwa guda biyu alkhawf wa raja ba sa a cikin zuciyar bawa a misali irin wannan waje da kake ciki a cikin wannan waje da kake ciki na rashin lafiya in dai wa'annan suka hadu illa a dahu lahu ma yarju face Allah ya bashi abin da yake fata wa ammanahu mimma yakhaf kuma ya amintar da shi daga abin da yake tsoro Allah zai amintar da shi ba tsoron zunubi yake ba Allah zai gafarta mai zunuban ya amintar da shi a kharaja hutun mizi wa sanadin hasan sanadin hadisin hasan ne ibn majah ya fitar da hadisin wa abdullahi bin ahmad fi zawaid zuhur wa bin abi dunya kama fi tarki eh an yi karatu na'am eh هنا جنب إيه يعني في لغتان كاشفة بعوض لغتان كاشفة تاني قال لغتان كاشفة وانا باش اللي فيها هنا جنب لغتان كاشفة في لا الأمر يجري نقل له ثم قال له إذا انتاش تشوفه ما شاء الله tafiya yana ulumu sana'ahu to sawana kallahu mu bi hamdi kasar walla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk